to me yasa za ka aure ta ba saboda tunanin 'ya'ya za su bukaci ina kakanninmu ta bangaren uwa babu duk mutum da ka gan shi wai mai kaka hudu ne ko har kakanninmu suka yi karin magana ni jikar kakanni hudu mana ta bangaren uba kakanni biyu ne duk mutum haka yake to idan misali aka ce ba ta hanyar aure aka haife ta ba shi ka ji kana kyankyami to nan gaba in suka ce muna son mu je mu ga a takaici kun bincike ne kenan to ka aure zan karanto su far ku su in yi so ku zaɓi biyu mu yi magana a kai matsala ta farko mummunan niyya dama ba don allah aka nemi auren ba matsala ce matsala ta biyu mugun zaɓi kai zaben da ya kamata ba matsala ta uku karancin dattako daga gidajen ma'aurata har ka ji wata uwa tana cewa in ba ka sake ta ba nono na da ka sha Allah ya isa A kowannan kintinkiran jahilai mata suna wani abu su shiga haƙin da yake ba nasu ba matsala ce wannan matsala ta hudu bambancin kabila to ai ka ka aure mana kabila to kai ba kabila bane kai misali inda da imani da mutunci wake magana wata kabila kuma matsala ce wannan tana faruwa kwarai tsakaninmu sannan kuma matsala ta nawa kenan ta biyar gulmawuya. gulmawuya irin tsofaffin nan masu shiga gida-gida ke tun da ya aure ki a tamfano ya miki ta gulmawiya kenan wannan matsala ce ita ma a duniyar aure sannan matsala ta ainihin shida tasirin boko ce ba za ki aure ba sai kin kawo certificate sai kin yi digiri yarinya ta yi girma ta balaga amma ka ta yi digiri tuku wa ya gaya maka aure na hana ma karatun tuku misali wannan tasirin bokon yakan hau matsala ko ka iske ta dinga kallon bokon nan shine kawai misali matsala ta gaba ta nawa miyagun al'adu suna miyagun kawo cikas wajen aure ne ta magana kan ainihin lefe kwanaki da sauransu laifin in za ku gyara shi mun faɗa a je a yi shi misali in an yi to kar a tafi da shi gida ka bar shi in ta zo ka bata amma abin ya zama kamar riya a ce ku zo ku zo ku zo ku gani wannan yarinya yar arziki ce kaga abin da ya kawo mata to kaga abin da suke cewa nan kanwata sai an mata ba in ba haka ba yar arziki ba ce to ita kenan misali to to kaga wannan mugul ala ce misali problem ne a cikin aure kusan da wannan domin ta magana kai da yawa kai na shida na shida ne? na takwas rashin haihuwa kun gamsu da wannan? rashin haihuwa kan kai matsala kaga ana magana a rabu babu wanda zai inkarin haihuwa haihuwa madarar madarar aure ce amma wake bayarwa to takan haifar da matsala haihuwa matsala ko daga matacce ko daga mijin ne wane ne shi dai Allah ya ce ya habu liman ya sha'u inathan wa ya habu liman ya sha'u dhukur aw jihun zukuranan wa inathan wa sha'u a yasha'u aqima innahu alimun kadir a cikin sura mai lamba 40 da suratul shura yana ba da ƴaƴa mata ga wanda yake so ɗaya kenan maza ga wanda yake so biyu kenan ya gauraya ma wanda ya so mata da maza wannan su suka fi yawa kuma wanda ya ga dama ya ɗoɗaɗe shi ɗif babu Shi ne bakarari ken boy gagara misali wani ya bashi ya'ya mata suka ce kama annabi lot shi da ɗan namiji wani kuma ya bashi maza zalla kama annabi ibrahim alayhi ba shi da mata wani kuma ya bashi maza da mata kamar annabi muhammad wannan kuma shi fi yawa wani kuma ya hana shi hanawa har abada wani kuma hanawa na wani lokaci in ta bar gidan da ta aure sai ga mota haihu an shayi to da haka rashin haihuwa ina gani bai kamata ya zama dalilin rigima ba amma yakan haifar da rigima dai ba. har ta kai a kasashen da aka ce sun ci gaba court and on court sun ci gaba mutum zai je hospital suna da spam bank bankin mani wallahi ma bankin mani kamar ya bankin mani sai ya tafi da matarsa ya ce to shi ba su haihuwa amma ga maniyin mazaje katti an tara maniyinsu a cikin kwalabe sai a saya aje a gyara sai aje a mata fertilization ta haihu wallahi zina ne Allah kuwa an gane ko yawwa fertilization ken eh artificial insemination exactly ne lecture akan wannan uh, a AKTH sunan da ya dan kwanta min gashi ga tunanin artificial insemination semen mani sai su to zina ne bayanin haɗin musu saboda ruwan mani ne ya shiga mahaifar ba tare da daurin aure ba to amai da hankali ba zamani da ake ganin an ci gaba amma ci gaba ne wani lokaci kira na mai haƙari jiya Allah kyauta ina son koro muku su da yawa ne sai me na tara jahilci babban matsala a aure akwai ƙauyen da na je ba zan faɗi wani ƙauye ba ne cikin ƙauyukanmu ne suka ce malantin da ka zo don allah ka yi faɗakarwa akwai wani yaro a wurin ku je yake karatun addini a kano to ya zo nan gida ya yi aure yarin yadda suka yi aure suka yi kwanciyar aure sai ce mata zo mu je mu wankan janaba sai ta fashe da kuka ta ce to ni yar iska ce in yi wankan janaba ni karuwa ce <laughs> wallahi da ka jin sai da ta yaji ta gaya ma uwarta mamakin ya ce mun kan ta ce kyale dan banza ne da babanki muna wankan jaraban ne zulumatun ba'daha fawqa ba'd uwa za ta yi gyara maki na astaghfirullah alazim to nake cewa to kaga wannan jahilci ya kai ga tayi yaji ba ga ba dalili wankan janaba ya zama jidali wai karuwa ce ke wankan janaba da ita astaghfirullah alazim na tara na goma miyagun kawaye wallahi bincikenmu ya tabbatar miyagun kawaye na kawo mu aure cikas yanzu ki eh kaje duka duka shekarun ki 18 20 kin je kin yi aure ba ki ƙara yan sai ɗinki ba ba ki da takardun yanzu in ya faɗi in ya mutu eh tuwa zai kula da gidan wato sai ka ce mutuwar maza kawai ke mutuwa Allah ya ce kullum rijal ne zai katul mutu ko kullum nafsin ya ce to ana samun wannan miyagun kawayen watakil kawayen da ke ziga ki suna hasada kin samu miji ne so kuma sun yi kwantai za su yi miki sagegeduwa tsakiyar da ba ruwa ki tashi can kace kare ba tsuntsu ba tarko Allah ya kyauta sannan kuma daga cikin matsalolin aure yan uwa akwai zaluncin wasu mazajen sai ya sakarwa mata ragaman gidan ya yi tafiya kaddara ya je kudu neman abinci ya yi wata ya bar musu duka duka naira dubu uku mu muke jin koke-koken da mata ke mana suna kawo ƙarƙar malam wallahi ya tafi abin da ya bar mini wato mudun shinkafa ɗaya ne irin waɗannan ya kamata a kafa hukuma a kama su a hukunta su akwai su kotu wannan ba karamin bakin zalunci ba ne amma kila ya je yana cin kaji a waje to maza masu wannan hali ku ji tsoron Allah za ku gami da mahalicinku in haka ne halinku to wannan ma mun kirdiya shi a matsayin matsala a aure na nawa kenan hmm. na sha biyu matsalar kishi jama'a menene kishi a fahimtar ku a hausa akwai namijin da baya kishi akwai matar da bata kishi kuma kishi a karan kansa min haithu huwa illa ne kishi yi wai kishi dole ne ba duk wanda baya kishin ma yanzu kai kana da hali na mota sai ka ce da mata ka dala je kyau a caban nan ya kai ki asibiti ya ki dawo wani iri ka zama bunsurin jahannama musamman a'udhu billah matarka ka ce wani kato ya ɗauke ta babur ya taka burki tana dukan shi kai shi kenan abin ya maka daɗi ko ka ce to gashi nan ki je ki hau a daidaita sahu yau ina maka daidaita sahu a wurin la in dai kana da hali na ka ɗauke ta a mota ka kai ta ka dawo da ita shine mutuntawa gare ta in ba a da shi is a different issue anyway to wannan amma kishin da muka ce ke da matsala kishin dan me zai karo aure a yi ta rigima a yi ta fitina ta haɗa hadarin gabas da yamma zai ƙara aure amma ita kuma ta wanke yadda ta kai wani gidan ta hargitsa samaniya da hazo a wani gidan ko ba su yi ne kin ƙi jinin a auro a kawo amma ke kin ɗauka kin kai wani gidan to kaga akwai rashin azanci akwai rashin kan to kishi ne wata lacca da dadewa a wani gari mai suna matakan zama da kishiya guda goma na baku breakdown ne sannan kuma bokaye na goma sha uku muguwar matsala ce bokaye ko ba matsala ba ne duk wanda ta je gun boka mai gida na zai kara kaza a hana shi kaza wallahi sai ki kafirce ki sai ki tattara kayanki daga gaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam boka kafiri ne ba musulmi ba ne matsalar aure ta ainihin goma sha hudu rashin tara ta ma'aura wannan karatu ne mai zaman kanshi na sha faɗa wurare da yawa kuma da yawa kun san mai nake tara ta ma'aura to rashin waɗannan abubuwa guda tara namiji ya fi mace abu uku tafi shi abu uku su haɗu kan abu uku tara ta ma'aura rashin su na kawo ma'aure tarnaki da dabaibai wani lokaci sha hudu na sha biyar matsalar waya bincike ya nuna cewa waya kwarai tana taka rawa wajen kawo ma'aure cikas wani yaro ya ce malam ni in ne aure zan ce da amaryata zan karɓo yadda in canza duk contact din gaba ɗaya ce saboda ne ya ce domin ba zan jure ga an kira ta in duba ga wani namiji ba ne ya ce to kila an babanta ne fa in wanta ne fa ya ce to aishi za nake son a yi keke da keke a ware <laughs> ga wanda yake ba matsala ga matsala ina gudun matsala ne kawai me ra'ayinku kun gamsu da wannan na'am madalla to sai muka ce kila baka amince da ita ba kenan in ko da amana ai shi na ai to amma waya tana taimaka wajen samun matsala sosai sai ka ga ya ce ya ɗauki wayanta ba da sani ba ya je ya dinga duba a hankali hankali sai ya bugo maka waya malam na buɗe rahamuka na duba wayanta na kaza kaza me yasa ka duba wayanta? ko ita ta ce malam na ɗauki wayarsa wallahi kar ka so ka ga abin da ke ciki haka suke cewa kar ka so ka ga to dama ba zan so ba ita to waɗannan abubuwa yan uwa suna nan suna taimaka ma taɓarɓarewar aure ah, don Allah a mai da hankali da waya alkhairinta ya fi sharinta ne a fahimta ta ya danganta ga utilization inda kai amfani da ita na goma sha nawa kenan na goma sha shida matsalar aikin gwamnati me yasa ka ce matsala eh, yi ta karatu tana da kwali tana aiki tana bukatar taimaka ma wato dan abin da mai gida ke ciyar wato amma matsala ita ce ta fita ta je ofis kila an ce ki zo ofis karfe 8 yau ba ta mai 'ya'yanta wanka ba mai gida kuma ya ce ki min breakfast karfe 8 da rabi ya za a yi kenan an samu clash of interest ko ta je ofis albashinta in ta kiya ba ta query ko mai gida ce to kin tafi kyan abinci ba kuma bai fahimce ta ba ko kuma ga 'ya'yanta na bukatar kula da su a wallahi ina cikin sauri fuf ta fita wannan matsala ce ta dawo daga aiki ta gaji tikis likis ba ta miji take ba to kenan in ya zama za a aiki nan dole fa mazaje mata mace da miji su zauna su ga ya kamata a yi kawai a san mafita na ba ku a dunkule ne dama ba ina sharhi ba na koro muku su ne na ce ku ɗauki uku ciki mai magana amma ba zai ba lokaci kuma riga ya tafi wa iyakum nawa kenan sha shida ku na goma sha bakwai eh? hangen hadarin nesa bahaushe yana karin magana hangen hadarin nesa da ke sa a wanka da ba haya kuma ruwan bai zo ba me muke nufi da nan ta dinga hango to ai matar alhajiwa ne tana da leshi tana hawa mota kalli gidansu ba nan to ai tun da samu mai zama ɗaya ba hajiya ba zai zama daɗi zama ɗaya ba in kika haƙura da abin da Allah ya rubuta miki ki haƙuri nan gaba za ki samu kila sama da hajiya wance to yawan hanzari ke sa a ce me za ta haifa ba ta lokaci ba an gane ko ba zai yiwu ba da haka ana samun wani ki kokari ki retin din kanki kamar wance wai in baki da gashin kan wance karki ce zaki askin zaki kitson wance shi nake nufi da hangen hadar ne a matsayin matsala matsala ta goma sha takwas rashin kunya kwarai kuwa duk mutumin da aka ce mace tsigigiya ce ba ta da kunya to da matsala fa yanzu duk mutum da ka ce da shi ka aiwa wani mutum ne mai kunya wannan yabo ne ko zagi ne in ka ce ai ba shi da kunya yabo ne ko zagi to wani malami ya ce abu biyar na da kyau ga mutum biyar amma ya fi kyau ga mutum biyar kunya tana da kyau kowa yi amma ta fi kyau ga mace adalci yana da kyau kowa yi amma ya fi kyau ga alkali tuba tana da kyau kowa ya yi amma ta fi kyau ga saurayi da sabon ke gara masa ga kuɗi ga kwanji ga ƙarfe ce an basa amma daina kyauta da sadaka tana da kyau amma ta fi kyau daga ainihin talaka mai kuta yaumin da kire ce to gashi ah, to mai hali in bai sadaka ba ya yi mai to dama akwai available sannan daga ƙarshe yafiya da afuwa tana da kyau amma ta fi kyau ga wanda ke da ikon ɗaukar mataki shine biyar yana da kyau ga biyar ya fi kyau ga biyar ciki na ɗauko shahid kunya to rashin kunya mugun abu ne za ka iske mace mara kunya sai ka yi ainihin baƙi ta ringa za tana kallon Allah tana musu dariya baƙi fa abokaninka ne ga sunan gandara-gandara ita kuma ga take kyawa haji masifa goma da goma kai ka kawo da kai ita kuma tana da kyalla musu ido wallahi masifa ce wani akwai shi sa karka aure haddaka shaddaka maddaka wajen matan nan guda shida muna ba ku so a dunkule la'allar muka zo majalisun tafsiri bana tun da a gida za mu yi tafsiri watakil za a ɗan taɓa wasu daga ciki gwargwadon hali sannan sai na nawa na sha tara rashin haƙuri ƙwayo suka ce duk abin da haƙuri bai ba da shi ba mai haƙuri yakan dafa mai ko bai ci ba ya sha ya ce sabartu wa man yasdir ya ji ghibta sabrihi aladda wa ahla min janan na halifil fami ya ce na yi haƙuri wanda ya haƙuri zai tadda daɗin haƙurinsa ya fi dabino a baka Allahumma ji'alna sabirin ya kuma aura ku yi hakuri musamman yaro da ya aure sabon aure kaga rayuwar aure tsabar haƙuri ne duk kauɗi da burede ka ba shi wata uku gishiri ya sauka daga kan kaza sai tsabar hakuri kawai kuma ba a sanin macito to wallahi yi hakuri Allah ya samu dace ga Allah ya girmama shanin haƙuri fa Allah to ana samun rashin haƙuri da gaggawa da gulmace da abin da ya kama da ka sannan kuma hmm? na ashirin ai na ambata na zan shiga a a'a rashin haƙuri sha tara na ashirin rashin kunya na faɗa yi shi ne rashin kunya a'a to ba ka biyu 18 rashin biyayya 19 rashin haƙuri 20 rashin kunya hannaci ƙarƙashi ne nake cewa abu biyar na da kyau an gane kunya na da kyau yi amma ya fi kyau ga ya mace har suna wani karin magana as bashful as school girl kun taba ji karin magana as bashful bashful tsananin kunya kamar 'yar makaranta <laughs> a da ba Allah ya kyauta ba a rasa na Allah ba su a ba. na 21 rashin ganin alherin juna kaga babban matsala ne ka kasa ganin alherin matarka ta kula ma da gida ta tsabtace ma gida ta kula da 'ya'yanka abincinka gadonka haba ma ya ka daga mata kafa taimaka alkhairai sun fi goma ta yi kure ɗaya ka dinga mata faɗa da zagi ƙila ma gaban 'ya'yanta haka ke ma ki kasa ganin alkhairinsa duk abin da za a ci a gida ya kawo sai kuskure da ya samu ba a kawo abinci ba sannan ki abin to rashin ganin alkhairin juna shi ma matsala ce babba a rayuwar aure sai na ashirin da biyu rashin yin adalci tsakanin 'ya'ya wannan shi ma matsala ce a rayuwar aure waɗannan su ne guda ashirin da biyu har na ɗora da na ba ku uku mu baje koli a kai ina da mai ƙarin sharhi yani ya tsoro almanzil ko kuma almajalis saboda sai mu takaita kundeji su muna fata Allah ya zana da mu lafiya ya kara ma kasashe mu albarka ya kara ma unguwar albarka da daraja da unguwannin musulmi gaba daya ya Allah ka kai mu Ramadan cikin lafiya da kwanciyar hankali ka ba mu ikon azamtar Ramadan yadda Allah kake so subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وإياكم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم